ni ba da wani shakku tun da wato idan dai ba canjin mulki za su yi ba in dai za a bi tsarin kundin mulkin najeriya ba su da ba makawa dole su yi wannan zaben wannan wata mako shida da suka tsara eh, ita hukumar zaɓe eh, iyakar takura malejinta ba mm. wanda ke sai ɗaga wannan idan suka ɗaga sun yi canjin mulki wannan kuma tsakanin su da sauran 'yan najeriya yan eh, da shugaban najeriya ya ce za a kama shugaban boko haram shekau kafin zaɓen nan kaji wannan magana me ra'ayinka game da wannan batu na shi eh, to na ji kuma ina tsammani masu kula da eh, sha'anin jaridu na jam'iyyar mu ta apc ai sun ce wannan gwamnatin ta ce an kashe shekau kuma za a ce shekau yana wurin su sannan kuma aka ce wai yan eh, ana shirin idan an kama shi din za a ce zai fito ya magana ce kai kake daure masa gindi da shi da kungiyar shi ka ji wannan magana ita ma na ji wannan magana ina jiran su sai su daga inda su samu kuɗi zan ba wani ɗan ta'adda wanda yake kashe mutane ba su ji ba su gani ba ana yanka 'yan makaranta suna barci ana kashe mutane a tashar mota ana kashe su a kasuwa ana bin su gidajensu ana kashe su Idan kaɗi mutanen da ke eh, nasarorin nan da ake cewa sojan Najeriya suna samu a yanzu akan me kake ta allaka shi? Mu ma mun faɗi cewa sojojin Najeriya tun daga Bama zuwa Congo zuwa Liberia zuwa Sarmiyar zuwa dafur sun yi suna a ƙasashen waje ma ba a Najeriya ba. Amma a zo a ce wai sojojin Najeriya ba su iya koran 'yan ta'adda daga karamin kananan hukumomi goma sha hudu na najeriya cikin kananan hukumomi dari bakwai da saba'in da hudu wannan abu duniya ma zai ba mamaki fiye da 'yan najeriya sun san akwai wani abu wanda yake abkuwa najeriya wanda ah, ah, abin ya wuce zurfin tunanin 'yan najeriya Eh, ranka da zaben nan da za a yi um, akwai alamar wasu suna tsoron na'urar nan da hukumar zaɓe ta fito da ita da ake kira kadiri da me yasa kake jin wasu suke tsoron wannan na'urar ne well uh, shi <clears throat> shugaban hukumar zaben profesa jega ya bayyana a gaban 'yan uh, majalisar dattawa ya musu bayani uh, kuma labarin da muka ji sun gamsu don an kawo a gabansa an nuna cewa duk wani eh, katin zaɓe na dindindin idan ba na ainihi ba ne ba ba zai yi tasiri ba to na samu labari su 'yan majalisar dattawa sun yi murna da wannan kuma shi ya fito shi profesa bai ce za a yi amfani da shi saboda haka wannan ya kwantar da hankalin mutane da yawa